يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna talata ko muna talata a takwas ga watan ramadan jira 1442 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da yau 20 ga watan hudu shekara ta 2021 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da kokarin sanin ma'anoninsa a wannan masallaci mai albarka wanda in ba ku manta ba muna cikin suratul anfal mun tsaya jiya kan aya ta 51 a yau za mu dora kan aya ta 52 na Allah ya ce كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب نعم الله مدوكك يتشك دأب آل فرعون halayyarsu ana nufin mutanen makka kamar halin mutanen fir'auna ne wallazina min qablihim da wanda suka zo gabanin wato fir'aunan kinan kafaru bi ayatillah sun kafirce ma'ayoyin Allah wa akhadhahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su da zunubin su wato ta sababin abinda suke na zunubi sai Allah ya kama su da ukuba inna allaha awiyun shadidul iqab lalle Allah mai ƙarfi ne kuma Allah mai tsananin uquba ne za mu ga anan an kawo kafu ta tashbihi kada abi ali fir'auna haka aka fara magana kada abi abinda ake so a ce wato su mushrikai na makka da suka ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam suka ƙiyarda da manzancin da ya zo da shi suka kore ma daga garinsa bayan ya hijiran ma suka biyo shi halayensu na ƙaryata abinda manzonsu ya zo musu da shi ya yi kama da halayen mutanen fir'auna abinda musa ya zo musu da shi na ƙaryata manzanni abinda suka zo da shi yadda fir'auna ya ƙaryata musa haka nan mutanen wato manzo sallallahu alaihi wasallam su ma haka nan suka ƙaryata shi halayyar su duk iri ɗaya ce to haka kuma abinda za a yi musu na uquba ma shi ma zai zama iri ɗaya kenan Allah ya ce kada bi ali fir'auna su mutanen manzo mutanen makka kenan da suka yaƙai ɗin nan halayya su da al'adar su kada bi ali fir'auna kamar halayya ce da al'ada ta mutanen fir'auna wallabina min qablihim da wanda suke gabaninsu su adawa samudawa mutanen annabi lutu mutanen annabi nuhu duk waɗannan halayensu iri ɗaya ne sun ƙaryata manzanninsu sun ƙibin abin da suka wato suka zo musu da shi na manzanci shi yasa Allah ya ce wallazina min qablihim da ma wanda suke gabanin shi fir'auna kenan me da abin nasu shine malamai suka ce wannan jumla ce tafsiriya za ta fassara halayya inda suka kama din shine kafaru bi ayatin lahi su can mutanen fir'auna adawa samudawa su sun karyata da ayin Allah to haka su ma mutanen manzo mutanen makka din nan wanda har suka biyo manzo suka yaƙai su ma kafaru bi ayatin lahi sun kafirce da ayin Allah fa Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su da sababin zunubin su sababin zunubin su kowane da irin zunubin da suka yi mutanen fir'auna kun ga da suka aka kama su da irin ukuba da aka kama su da ruwa aka halaka su adawa an halaka su da iska samudawa da tsawa kowane mutanen annabi nuhu da ruwa aka bi aka halaka su to shine kowane bi sababi zunubihim haka aka kama su da laifi da kuma ukuba shine inna allaha qawiyyun lalle Allah mai ƙarfi ne siffa ce tashi Allah huwa shine alqawiyyu alhayyu alqawi to nan kuma alhayyu alqayyum kai to nan kuma alqawiyyu Allah ya siffanta kansa da siffa ta ƙarfi me yasa saboda babu abin da ke gagara Allah a cikin ikonsa da mulkinsa shine la yaghlibuhu ghalibun wani mai rinjaya bai isa rinjaye Allah ba haka nan kuma wala yafutuhu haribun wani mai so ya guje bai isa ya guje masa ba mun ga fir'auna da ya biyo annabi musa yana so ya halaka musa ɗin sai ya zo ma inda shi za a halaka shi mutanen annabi nuhu da suke ta mai izgilanci yana yin kwale-kwale allah ya sa shi cikin kwale-kwale da wanda suke imani da shi sannan su kuma saura aka halaka su da ruwa wanda ba su cikin kwale-kwalen kenan haka allah yake saboda shi alkawiyu ne mai ƙarfi ne sannan kuma shadidul iqabi ne mai tsananin uquba ne yana kama wanda ya so ya kama sadda ya so ko bai isa ya kuce masa ba dan kaga fir'auna yadda tawayin sheka yana cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma fi daukaka shi ni ne ubangijin ku sai gashi aka kama shi ruwa kawai da ruwa aka halaka shi ba da wuta ba to idan da ubangijin ne na gaske ya a halaka shi yada ba zai halaku ba ko to da yake kaga a nuna mana cewa ƙarya ne kuma Allah shi shine qawiyyun shadidul iqabi abin da ya faru sai ya faru a kansa na mai Allah ya ce أنعمها على حتى يغيروا الإثم بأنفسهم وأن الله سميع عليم نعم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون Na'am, Allah maɗaukaki ya ce, Zalika, wato wancanan ka uquba da duk aka yi, da an Allah lam yi kuma gayyiran ni'imatan an ha ala ƙaumin, lallai Allah bai zama yana canza ma mutane wata ni'ima da suke a cikinta ba, hatta yi gayyiru ma bi anfusihim har sai in su sun canza da kansu. wa annan sami'un Ali, lallai Allah sami'un mai ji ne sannan alimun ko masani ne kada bi ali fir'auna har yau da halayen kafirai wanda suka ja da manzo kamar halayen mutanen fir'auna ne ɗabi'unsu da al'adarsu wallazina min qablihim da wanda suka zo gabaninsu kazzabu bi ayati rabbihim sun ƙaryata ayoyin ubangijinsu fa ahlaknahum bi dhunubihim Allah ya ce sai muka halaka su da zunubinsu ta sababin zunubinsu shi ya zama sababin halaka su wa na ala fir'auna shi ya wato ahalin fir'auna jama'a sa da shi gaba daya Allah ya ce muka nutsar da su a cikin ruwa ruwa na teku kenan wa kullum kanu zalimin dukkan su su waɗannan kafirai dangoginsu gaba ɗayansu sun kasance a zalimai Allah ya halaka saboda zaluncin da suka yi na kafirce ma mahalicci da kuma ƙaryata manzanninsu, da ƙaryata ayoyin da aka sauka musu wanda zai sa su yadda da manzancin manzanninsu, ko to sun kasance azzalumai kafirai wannan ayar Allah madaukake ce zalika wato wancananka abin da aka yi na uquba ga wanda suke laifi Allah ya yi ne bi anna Allah lam yakum nimata ni'matan an'amaha ala qaumin Allah bai zama yana canza ma wasu mutane da suke cikin wata ni'ima ya ɗauke masu ni'imar ba ya kawo masu uquba suna cikin jin daɗi jin daɗin ya tafi rashin sai zo suna cikin tsaro rashin tsaron ya tafi wato tsoro ya zo masu yanzu ba tsaro sai tsoro suna cikin aminci amincin ya gushe suna cikin wadata da abinci yunwa ta zo ta dame su suna cikin duk waɗannan abubuwa na jin daɗi to mutane ba sa kasancewa <clears throat> suna ciki Allah ya janye su daga wannan ya kawo masu canji sai in su sun canza da kansu hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in su suka canza da kansu suna cikin biyayya ga Allah suka daina suka koma suna sabo suna da amana da suka daina amana ba amana sai cin amana suna masu gaskiya suka zama babu gaskiya sai karya da ha'inci da yaudarar juna to duk waɗannan abubuwan za su faru Allah baya janye wata ni'ima da yamma bayansa ta wadata ta arziki ta kwanciyar hankali ta aminci duk waɗannan abubuwa sunan su ni'ima to Allah bai janye ma mutane har sai in su sun canza da kansu abin da da suka yi aka ba su ni'imar sai sun janye shi Shi ne saba ma Allah da yin abin da bai dace ba to daga nan sai Allah ya janye halin da suke ciki su shiga abin da ba su so kamar wato sharadi ne kenan inna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kamar yadda can wata ayar cikin ra'adi Allah ke cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah bi qaumin su'an فلا مرد له وما لهم من min من وال cikin suratul ra'd kenan Allah ke cewa lalle Allah baya canza ma wato mutane abin da suke ciki na ni'ima kenan hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in su sun canza da kansu suna bin Allah suka daina suka yi ta sabo aka yi ta fasadi a ban ƙasa suna da riƙon amana tsakanin sada ya zama babu yanzu kowa aka bashi amana ci zai duk waɗannan su ne sabubban canza wadda Allah ke ma mutane suna cikin abin da da suke na jin daɗi wannan wato ƙa'ida ce da Allah ya aje kenan tana cikin waccan ayar kuma ga ta a cikin wannan ayar ita ma wa annan Allah sami'un alim lallai Allah mai ji ne duk abin da kuke sannan kuma alimun masani ne sai aka ce mana kada bi ali fir'auna aka maimaita waccan ayar ta ɗazi kenan ko halayyar mutanen manzo da suka ja da shi kamar halayyar mutanen wato ainihin fir'auna ne da suka ja da musa wallazina min qablihim da wanda suka zo sa gabanin su wato fir'auna da gabanin manzo kenan su ne adawa samudawa mutanen annabi lu da annabi nuhu dukkan halayensu wajen me kazzabu bi ayati rabbihim qaryata ayoyin ubangijinsu dukkan su halayyarsu iri ɗaya ne ko kuma abin da za a yi masu shi ma sai zama iri ɗaya shine fa nahun bi dhunubihim sai muka halaka su da zunubin su ko da halakawa za ta zama iri daban-daban amma dai sababin zunubin ne annabi Musa an hana an halaka fir'auna da ruwa adawa da tsawa ko samudawa da iska mutanen annabi ludu aka sama da garin aka jirkice aka biyo da ruwan bama bamai mutanen annabi Nuhu da ruwa aka halaka su kaga dukkan su sun karyata manzannin su kuma dukkan an halaka su kaga kenan halayya iri ɗaya ce al'ada iri ɗaya ce in dai za a ta manzanni lallai kuma Allah zai halaka waɗannan mutanen ko da halakawa za ta zama abin da aka halaka ɗin ya bambanta su mutanen manzo sallam an halaka su ne da takobi da sara da mala'iku aka aiko suka riƙa kashe su kuma aka tsako su aka ciro su daga garin makacin da ba a so ita makan a ragargaza ta suka fito suka zo wurin da aka kakkashe su na kamawa aka kama shikenan aka huta kaga su ma abin da aka yi waɗancan an masu ne fa ahlakanahum bi zunubihim su na farkon nan mun halaka su da zunubin su wa gharqana ala fir'auna muka halaka su mutanen fir'auna muka nitsar da su cikin ruwa wa kullun kanu zalimi dukkan sun kasance a zalimai ne ba wanda aka yi mai abin da aka yi mai bisa zalunci sai abin da ya cancanta domin ya yi zalunci zalunci shine kafirci ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani shi ne ka bauta ma wani ba Allah ba babu zaluncin da ya fi wannan wata wannan aya ta tsakiya da muka karanta malamai suka ce in muka duba za mu ga wato duk mai son canji daga halin da yake mara daɗi zuwa mai daɗi ko halin kunci zuwa yalwa ko halin wato wadata halin talauci zuwa wadata ko hali duk wani hali da kake so yanzu mu ce hali na rashin tsaro zuwa samun aminci da kwanciyar hankali samun yanayi na arziki na wadata na daɗi daga hali da muke ciki na kunci to duk wanda ke son wannan malamai suka ce <clears throat> mabudin wannan canjin yana hannunka kai bawa mabudin wannan yana hannun al'ummomi ka iya cewa ɗaiɗaikunsu ko gwamnatocinsu wannan aya abinda take tabbatar mana kinan. halin da kuke ciki me yasa kuka shiga ciki to kuna son tabbata ko kuna son canji a muna son canji Allah ba ma son kunci ba ma son tsoro ko mutanen kaga abin da aka goranta ma mutanen makka kenan da aka ce falyabudu rabba hadhal bait alladhi al'amahum min ju'in wa amalahum min khawf su bauta ma ubangijin wannan daki kaba kenan wanda ya amintar da su ya ciyar da su daga yunwa sannan kuma ya amintar da su daga tsoro ya zama makka ba a shuka amma abinci ya fi arha inda ake fiye da inda ake shuka shi arziki ne daga Allah saboda addu'a da annabi Ibrahim ne ko sannan kuma har wa yau aminci duk wanda ya nufi makka da yaƙi Allah zai halaka shi to sai aka ce ku bauta ma ubangijin wannan ɗakin tunda kun sami aminci idan kuka ƙi to abin da ba ku so zai samu shi yasa da aka annabi ya zo da da wahayinsa ya zo da saƙonsa suka yi tawaye kuma tunda makka wuri ne mai alfarma Allah bai so ya darkake shi shine sai suka ƙi suka zama maimakon su bi Allah suka ƙi kuna ganewa maimakon su ƙyale masu ma son su bi Allah su bi su su ƙyale suka ƙi suka zo suna toshe hanya mutum zai hijira a kama shi a tsare a dinga azabtar da shi sannan annabi ya baro makka ya da madina zai miƙe kafa nan ma an biyo shi suna toshe mutane daga musuluncin suna shirka suna kashe bayan Allah ba da haƙƙi ba to wannan abubuwa da ake kaga dole abinda ba su ya same su shine aka kakkashe su a bada kuna ganewa da kyau to haka yake har yau har gobe duk wanda zai zama cewa yana son canji daga abinda bai so to mabuɗin canjin yana hannunsa babban abin da ke kawo fushin Allah da uƙubarsa da saukar da abin da mutane za su kasa samun kwanciyar hankali shine saƙo inda za a rika saba ma Allah abinda ba a so abinda bai so shi za a rika yi ba za a taba samun zaman lafiya ba ba za a taba samun kwanciyar hankali ba ba za a taba samun aminci ba ko ba za a taba samun wadata ba ba za a taba samun kwanciyar hankali ba ko da ga wadatar wadatar ta samar da kwanciyar hankali duk ba za a same shi ba shi yasa aka ce a wannan ayar zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya taba canza ma wasu mutane wata ni'ima da suke ciki suke kwankwaɗata ya janye musu ni'imar sai su sun canza da kansu maimakon su gode ma Allah da ni'imar sai su koma suna sabo da wannan ni'imar suna gaza, suna saba masa to sai Allah ya janye ni'imar tasa ya maye gurbinta da abin da ba sa so inda cikin tsaro suke security Allah ya janye domin Allah shi ne security idan suna cikin ƙoshi da wadata sai Allah ya janye ƙoshin ya basu da talauci da kai duk wata ni'ima da suke ciki Allah bai ɗauke ta sai ta sababin saƙonsu kaga da aka yi ta samun saƙo to abin da zai biyo shine ba iri-iri abin da ba ka so shi zai ta faruwa wannan ayar ka'ida ce malamai suka ce shi ya ce wato shi ya sa ya zama cewa in muka kalle ta za mu ga cewa mabuɗin duk wani gyara da za ka samu wanda kake son canji to yana hannunka ka gyara mu daina yanzu mu yi alkawari mana mu daina sabon Allah hmm? a daina fusatar da ubangiji za abin da ake an san ababen da ake na haramun ko in ba haka ba ƙubar shi za ta zo ba rai yanzu ina jin ba wani wuri da ake wannan liƙe-liƙen da rawan a garin nan duk wani event santa an kulle shi ba najeriya ba kaɗai kusan duk duniya wurare da ake zuwa cikin gefen teku ana ɓarna duk sai da aka kulle su gaba ɗaya jiragen ruwa da suka tsaya suka daina tafiya jiragen sama suka daina motsi waɗannan duk na 'yan jari hujja ne amma da aka zangolo fushin Allah ana ta sako aka saukar da cuta kwaya ɗaya duk ta firgita duniyar nan gabaki daya kowa ya zama cewa yana jin tsoron corona corona take ko corona ko kowa tsoro a cikin gida a ina ne a ina ko ina karatun nan ba hana maka a masallaci wai kar mu haɗu za mu ɗau cuta aka saukar da tattalin arzikin duniya gaba ɗaya sai da ya ƙasa ababen da suke kawo kuɗin sun tsaya babu su ko to waye kawo wannan fushi da aka jangolo fushin Allah a je gefen teku ba inda za a yi hotel sai gefen teku nan za a riƙa fitsara ana nuna tsiraici wasu za su faki ba za su yi ba sai sun haya jirgi na ruwa sai shiga can cikin teku sannan a tuɗe tsirara mutane su koma kamar dabbobi nan za a shagiya nan za a yi zinace zinace nan za a yi tsayar za a yi duka Allah ya zo ya ce to ku yi mu gani duk aka daina saboda an jangolo fushin Allah Allah baya hana mutane ni'imar da suke ciki sai su sun canza da kansu ko ba haka ake bane aka zo lokacin ku duba lokacin boko haram a garin nan karfe bakwai za ka nemi kowa ka harasa akan hanya kowa ya tafi gida saboda me kana jin tsoro a cikin masallaci za a iya kawo maka hari a makaranta a asibiti a ina ne a kasuwa a ko ina sai ga mutane duk sun shiga taitayensu karfe bakwai na yi ba kowa a waje mutane sun jangolo fushin Allah sai Allah ya aiko musu da bala'i sai da za su yi da shi to da an janye abin maimakon su gode ma Allah su riƙe ni'imar su bi dokokinsa sai a sake komawa gidan jiya yanzu kaga an ka zo gare nan duk wannan gidaje da ake rairaye da kaɗe-kaɗe da liƙe-liƙe da cakuɗa maza da mata yanzu ne ma suke duk su dawo to kaga an gode ma Allah kenan zaman lafiya da aka samu da aminci 24 hours a Kano kana yawon ka ba ka jin za a kai ma hari za a harbe ka ba ba aminci ne wannan ba ne ma bace me ya kamata a gode ma Allah ko a koma kuma da saɓan da ake yi wannan shine ya kamata mu gane mabudin canji yana hannunmu mu gyara mana mu daina sako mu daina taɓa dukiyoyin al'umma mu daina taɓa jinainan al'umma mu zauna lafiya ku gani sai ku ga Allah ya sauka mana da arziki ta inda ba ma tsammani sai ya azurta mu ta inda ba ma tsammani man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib shi yasa ka'idar ce ga tanan malamai suka faɗi cewa duk wanda ke son zaman lafiya to son zama wato wannan zaman lafiya na hannunsa wanda ke son arziki arziki na hannunsa wanda ke son aminci aminci na hannunsa shine zai kokari ya ga cewa ya tsara wannan ni'ima bata gushe masa ba wacce yake ciki an gane da kyau to me Allah ya ce <clears throat> الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم ومن خلفهم لعلهم يذكرون نعم الله مدوكك يتي إن شر الدواب عند الله mata mato halittun da suke tafiya a ban ƙasa mafiya sharri a wurin Allah na kafaru ne waɗanda suka kafirta fahum la yu'minun kuma sune waɗanda ba sa imani da Allah in baka gane suwaye suka kafirta ba wahum la yu'minuna sune wanda ba sa imani da Allah alladhina ahatta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin lalle waɗannan da ka ƙulla alƙawari da su na zaman lafiya da yarjejeniya na sulhu kenan thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin sannan suka zo suna warware alƙawuran su kowane lokaci da ka ƙulla alƙawari da su na yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu kuma sai su bi su warware shi wahum la yattaqun su basa jin tsoron Allah wajen warware alkawarin da kai da su fa imma tasqafannahum fil harbi lallai idan ka sami dama a kansu a wajen yaƙi ka ci nasara a kansu kenan fa sharid bihim man khalfahum to ka fatattaka har waɗanda suke baya ga su la'allahum ya yadhakkarun ko za su wa'astu wanda ma suke a bayan nasu kenan waccan aya ta farko mun karanta irin ta a baya ko inna sharar dawabi inda Allah allazina kafar waɗanda suke masu tafiya a ban ƙasa na halittu su ne dawa mun magana cewa a dawa jam'i ne na dabba dabba kuma kullum ma ya duba alal eh akwai dabba al'aqila akwai ko kuma naɗiƙa wa ghairu naɗiƙa. dabba mai magana muke mutane da kuma dabba mara magana sauran dabbobi sannan da dabba mai hankali muke nan da kuma dabba mara hankali ana ana magana dukkan dabbobin da suke tafiya ban ƙasa da mu mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da dukkan su ake nufi inna sharar dawabi inda Allah mafiya sharrin halittu a ban ƙasa masu taka ƙasa su ne na kafa waɗannan da suka kafirta ku duba dan Allah amma yau sai ka ji ba wanda kake so kai sai kafiri saboda ƙwallo tim ɗin ƙwallo ya haɗa ku ka ma ɗauki sunan shi ka sa ma kanka lamba shi ta ƙwallo ka so riga ka sa kana yau da ita an zo ana ƙwallo hankalin kana can ya ci ko bai ci ba saboda so da kake mashi kuma arne ne shigar shi da komai shi da komai kafiri ne ba ruwan shi da ramadan ɗin nan ba ruwan shi da lokacin sallah ba ruwan shi da lokacin azumi amma ƙaunar shi kake nan kuma Allah ya ce mafiya sharrin halittu a ban ƙasa su kafirai kafiri me yasa aka ce mafi shari ah, to Allah ya bashi hankali ya amfani da hankalin an saukar mashi da manzo ya imani da manzon an saukar da qur'ani ya ki yadda da qur'ani an sau an bashi duk wasu abubuwa da za su sa ya san Allah shine Allah ya yadda shi kaɗai za a bauta ma amma ya tawa ya yaƙi akwai sharrin halitta irin wannan kuma dai yanzu bala'in da ake ta sa duniya ta ki zama lafiya suwaye iyayen gidan har yatsa duniyar ba su ba ne kafircin da suke yi da kuma haifar da kafircin hamma ga wanda ba kafiran ba su ma ake zama kafiran duk ba shi hana duniya zama lafiya ba hmm? to shi yasa Allah ya ce mafiya sharrin halittu a ban ƙasa su ne na kafar waɗannan da suka kafirta to hatta kalmar kafircin yanzu a wa'azi fa ba a so a rika faɗin ta ce wanda wannan harshen qur'ani yadda qur'ani ne yake to ka rika gyarawa a nan dai ka ce mafi sharin halittu su ne waɗanda ba musulmi ba kai ba za ka ce kai wanda suka to nan Allah cewa allazina kafar waɗanda suka kafirta sannan aka daɗa fassara ma su waye wanda suka kafirta aka ce fahim la na su ne wanda ba sa imani da Allah ko sun yi imani da Allah ne sun yarda da shi ne Allah sun yarda da rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa sun yarda wasu cewa suke shi Allah Isa Allah Maryam Allah wasu ce ce shi Allah zairu Allah ko to masu waɗannan wanda suke faɗin kalmar da za ta sa sama da ƙasa ta haɗe banda haƙuri irin na ubangiji jingina ma Allah ɗa jingina masa mata jingina masa wani waɗanda duka abin da ke fusatar da Allah to wai masu wannan kuma kai su su kake so kana musulmi shigar su kake yi shigar su birge ka take shigar ma a cikin su lalatattun su yanzu matasan mu da suke tafiya rabin wando a waje rabin duwawansu ai hatta su kafiran shugabanninsu na nagartattunsu ba sa irin wannan shiga ka taba ganin obama ko wannan da ya bar mulki kwana ka taba ganin shi da rabin wando ko ka taba ganin shi da irin wannan askin wannan gashin cirbi-cirbi eh, eh, haka ka taba ganin su amma yanzu matasan mu abin da suke sha'awa kenan wannan abin da su kafirai ɗin suke yi to ga abin da Allah ya ce mafi sharran halitta da suke tafiya a ban ƙasa su ne wannan da suka kafirta kuma su ne wanda ba sa imani da Allah saboda haka ‘yan uwa sai mu lura in Allah ya faɗi bayanin sa ƙur'ani yana faɗi ne don mu fahimta mai aiki da shi waye za ka so mumini ɗan uwanka kafiri ka so shi ne bar kafirci zo ya shigo musulunci Shi shikenan amma ya zama shi kake ƙauna shiga shi kake kauna mu'amalar shi kake so ɗan uwanka ko musulmi baka kaunar shi har ma shari kake kulla masa shari dukkan shari saboda kawai ya ce Allah shine ubangijinsa to ga abinda Allah nan ya faɗi sai aka yi mana bayani kan wato manzo sallallahu alaihi wasallam <clears throat> da ya je madina ya tarar da ƙabilu na yahudu kala uku akwai yahuda na banin nadir da banu Quraiza da banu kainuka wannan da yahudawa ne da suka zo madina suka zauna da nufin wai manzan ƙarshe in ya zo ya fito a cikinsu kuma sai Allah ya fita da ya cikin laraba ba cikinsu ba to maimakon su yadda su imani sai hasada ta hana su suka kabe kan kafircin su kan yahudancinsu to waɗannan ƙabilun da annabi ya isa madina banu ƙuraiza annabi ya alƙawari da su ba zan yaƙe ku ba ba za ku yaƙe ni ba kuma ba za ku yaƙe ni ba zan yaƙe ku ba zan haɗa kai da wani in yaƙe ku kuma ba za ku haɗa kai da wani ku yaƙe ni ba ba shi ne alƙawari ba shi ne ta'ahu shi ne tsari ne na musulunci ya yarda musulmi za su iya yarjejeniya da kafirai na zaman lafiya kuna kafircin na muna musuluncin kowa ya nashi ba wani mai cutar da kowa kuma ba za a haɗa kai da wani a cuci wannan a musulunci aka yi shi wajibi ne musulmi su tsare shi kada ku yadda ku warware shi ku ɗau ku yi amfani da wannan alkawarin ku je ku kai musu farmaki to shine sai aka gaya mana allazina min hum. waɗannan da ka ƙulla alkawari da su na banu ƙuraiza yahudawa na na banu ƙuraiza sun mayan ahdahum fi kulli maratin sannan sai su su warware su kuma kowane lokaci annabi ya alkawari da su ba za a haɗa kai da su a cuce shi ba sai suka zo suka haɗa kai da ainihin kafirai na makasa da za a zo a yaƙi manzo a yaƙi na handak suka aiko musu da goron gayyata kuma suka ansa kuna fahimta da kyau shi ne fa wato ake gaya manzo a nan su ɗinnan suna warware alkawari wahum ta ƙuna, ba su jin tsoron Allah wajen saba alkawarin da suke da kai ba za ka haɗa kai da wani a yaƙe su ba su ma ba za su haɗa kai da wani a yaƙe ka ba amma sai gashi asiriya tonu sun je sun haɗa kai da kafirai domin a yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce fa in ma tasqafannahum fil harbi lallai idan ka sami dama akan su ka same su a harkar yaƙi ka ci nasara akan su kenan wa sharid bihim man khalfahum to ka fatattaka su ba su ba har ma wanda suke bayan su kar ka saurara masu la'allahum yadhakkarun ko wanda suke bayan nasu za su ɗau izina za su ɗau wa'azi za su wasa abin da suka gani idan haɗi in yaƙi ya haɗa ka da su to kakka biyu su a hankali ka lallasa su sosai su lallasu yadda wasu ma ba za su ce za su yi abin da suka yi ba shi yasa muka duba da aka tafi yaƙi na abin da aka dawo daga kandar annabi kan yi ajaɗa mara yaƙi jibril ya zo ya ce mai kai in da damarar ɗamarar yaƙi mu ba aje ba annabi zai cire ɗamarar yaƙi ya wanka na sauke gajiya jibril ya ce a mayar shine aka wuce unguwar waɗannan yahudawa ɗin aka je aka kewaye su a wannan lokacin sai da suka yi saranda suka yi abinda to wannan wato shine musulunci sun karya alkawari to shikenan sai a karya masu in ko sun tsare shi kenan sai a tsare bai halatta musulmi su karya wani alkawari da suka kulla shi wato tare da ainihin kafirai ba kinan cin amana da yaudara ko da ga kafiri ne bai halatta ba muddin kun yarjejeniya na kasuwanci akan kaza yarjejeniya na zaman lafiya a gari a ƙasa a wani mu'amala to lallai ku cika wannan alƙawarin karka yadda ka ha'ince shi karka yadda ka yaudare shi an fahimta da kyau domin ga aya gaba mai Allah ya ce Na'am. Allah la yuhibbul Na'am, Allah madaukaki ya ce wa in ma takhafanna min ƙaumin khiyanatan ko dai ka ji tsoron wani ha'inci da yaudara daga wasu mutane fambir ilaihim ala sawa to kai ma ka watsar da alkawarin da da ka kulla da su ku zama daidai wa daida inna allaha la yuhibbul kha'inin lalle Allah baya son maha'inta wannan aya ana daɗa nuna mana cewa ana gaya ma annabi fa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan idan ka ji tsoron wata yaudara da warwala alkawari da ha'inci daga wasu mutane da da kuka kula alkawari da su fambid ala sawa to kai ma ka watsar da yarjejeniyar da kuka wannan maganar da aka yi abu ne da ya shafi gwamnati ya shafi hukuma kullum idan aka hango shugaba ya hango wani abu da zai taɓa al'ummarsa ya hararo shi to ba zama zai bai ce zara ido sai abin ya faru sannan a mataki a'a a'a hararowa kai alama za a cutar da al'ummarka kafirai ne ka hararo da kuma alkawari amma he ka hararo da bincike suna so su warware alkawari to ba jira za ka ba he sun warware sun cutar da ku kun gane maza maza sai a ɗauki mataki ba sai abin da ba a so ba ya faru shi yasa Allah ya ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbiz ilaihim ala sawa' idan ka ji tsoron warware wani alkawari da kuka kulla da kafirai suna nema su yaudare ka su ha'ince ka su kafi wato su fake da wannan alkawarin gefe su biyo su maka abin da ba daidai ba bis ilaihim ala wato kai ma ka fito fili karar ka warware alkawarin da kuka yi din ba ku fahimta ba alkawari da ake kulla ai zama ake a rijijeniya ko ba za mu tsakaninmu da ku kaza kaza za mu zauna lafiya kamar yanzu Najeriya nan an ce ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya duk ɗan najeriya zai iya zuwa a duk faɗin ƙasar ya zama ɗan ƙasa ya zauna ya kasuwancin sai ya addinin sa ya sana'a sai ya zama nan ne gidansa duk inda ya tafi haka aka ce eh bahaushe za shi can ƙasashen yamuran nan ya kasuwanci ya shekara biyar ya ma zama ɗan wurin ina so zai iya shiga siyasa ko ba haka yake a constitution ba zai iya komai na ɗan wurin shi ba ɗan wurin ne an haife ɗanan ɗan nan ne indijin ɗinsa da komai shi ma in yamurin da aka yafa a nan kano haka haka nan bayarabe da aka haka duk haka haka constitution na najeriya yake haka aka sa shi haka yadda kowa ya je ko ina ya zauna ƙasarsa ce shi ɗan ƙasa ne kuma a ba shi kariya ya addinin da ya yarda da shi to haka ake tafiya to idan aka hangi alamun yaudara da warware wancan alkawarin to wanda aka zauna aka kulla wani alƙawarin to sai a zauna a ce to rubutun can da muka yanzu dun warware shi tunda mu can mutanen mu ba kwa ba su wuri su kasuwa ba kwa sai musu da fili ba kwa barin su gina masallaci to mu ma na yanzu ba za mu ba su ba su ba za mu ba su fili ba za mu sayar musu ba za kaza ba za mu. ko sai a shikenan a warware alƙawarin to sai a zauna a rubutu wancan abin da yake constitution sai a cire shi kowa a ƙasar a inda yake nan ne ƙasar shi ba ya zo ba ɗan ƙasar bane kenan shi ba ɗan wurin bane tunda ba a bi constitution ba in ko an bi mu kowa in ya zo zai kasuwancin shi zai gidan shi wajibi mu ma a bar mutanen mu a can to me za a yi wannan in ko an warware fa to sai a zo a watsar da abin da aka rubuta a constitution wannan misali nake mana shi ake gaya ma manzo fan bis ilaihim ala sawa' kai ma ka watsar da alkawarin da koyi kinan ku zama daidai wa daida eh da kai ma inda rubutu ka fito karara dan kada radda suka kawo maka hari ka kai musu ce kai kawo ran alkawari kai ba daidai ba su ma su san kai ma baka yadda da alkawarin tunda sun rubuta kai ma kawo wari kuna ganewa kaga musulunci shine ke da adalci in kafirai za a yi zama na amana to kowa yadda zaman amana za a yi ba wani wanda zai rika taba mutuncin wani amma mu fa yau wannan muna maganar ana gaya mana tsarin musulunci ne constitution din Najeriya ba kan tsarin musulunci aka gina shi ba amma a kan tsarin da aka gina shi ma ai inda za a tafi akan cin kashin da ake mana a yau ai da ba a mana shi ba duk yanzu wani dan arewa da yake a kudu hankalin shi a tashe ki kasashen yamaran nan duk wani wanda yake kudu bangaren yarabawa hankalin shi a tashe ki bai da kwanciyar hankali da shi da iyalin shi kuma kuma karkashin constitution yana nan da wancan abin da aka rubuta din mu kuma duk wani dan kudi da yake nan hankalin shi kwance zai ci zai sha zai kasuwancin shi zai abin da yake so ba shi da tashin hankali har ma a ɗau shugabanninsu a ba a sa cikin gwamnati masu ba gwamnati shawara don a zauna lafiya to don me yasa abin duk ba zai zama bai ɗaya ba to tsashi a musulunci in ake irin wannan yarjejeniyar shugaba ya ga alamun warware ta to sai a fito karara a ce a warware kowa ma ya ce babu kenan haka ake yi domin shi ne zai sa a zauna lafiya ba za a cutar da wani bangare ba shi yasa shi constitution na Najeriya yanzu yana buƙatar biyu ko dai a sake kallon shi a gyara shi ya zama yadda ko ina suke so a tafiyar da ko kuma a koma kan yadda yake amma yanzu tafiyar da muke yi ana cutar da mutanenmu da yawan gaske can an hana su sakewa nan kuma gashi ana ta kakkashe su da sunan boko haram da sunan wane ne yan daji da yan wane ne to ina za mu saka kanmu kenan hmm? ya kamata mu fahimta musulunci baya dafa da zalunci fa shi yasa a nan sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah baya son maha'inta ko da ku musulmi za ku alƙawari da kafirai ku zo ku ha'ince su ku auka musu ku rika cutar da su wallahi Allah ba zai bakku ba Allah baya son maha'inta shi yasa akwai buƙatar lallai duk da constitution ɗin Najeriya ba a gina shi a kan tsarin Allah ya ce annabi ya ce ba to lallai ya waje ba a dawo a sake kallon shi ko dai a tafi kan shi yadda yake ɗari bisa ɗari ko kuma a watsa shi a bar shi kenan ƙasa a sake mata fasalin da ake gani ko kuma mu musulmi a bamu mu dawo constitution ɗin mu ƙur'ani ba shi kenan ba dama muna da constitution Allah ya tinda ya mu musulmi shi kenan ya tsara mana abin da za mu bi mu rayu da shi Allah ya sa mu dace me Allah ya ce hmm. hmm. Na'am, wannan ayat tana haɗe da waɗancan ko? Wala ya saban nan labi na kafaru sabaku innahum la yu'jizun. Kada waɗannan da suka kafirta su yi zaton sun tsere, sun gudu, Ma'azabar Allah da fushinsa a'a innahum la yujizun su ba za su gagari Allah ba ba za su iya guje masa ba kamun su da ukubarsa suna nan tare da su duk da Allah ya so zai iya kama su shi yasa ma a wasarin Allah ya ce am hasibal ladina ya'maluna sayyi'at an yasbiquna sa'a ma yahkumun cikin surul ankabut kenan wato shin waɗannan da suke aikata ayyukan sayya'a munanan ayyuka suna zaton wai mu dinna an yasbiquna ba za mu iya kamo su bane ba za mu iya riskar su ba za mu iya cin musu ba sa'a ma ya kuma wannan da zatan nasu ya munana duk wani mai aikin sabo wallahi kai zaton Allah ya bashi a'a ana iya maka sakin talala mai banna ya tamanna shi amma cap sai a kama shi domin mutuwa tana nan ko kabari na nan gobe kiyama hisabi na nan wuta tana nan to wanda ke da waɗannan abubuwan ina za shi a wata yara Allah madaukaki cewa la wato la tasabanna alladhina kafaru mu'jizuna fil ardi wa ma'awahum an-nar wa la bisal masir kada ka taba tsammanin waɗanda su kafirta sun gagari Allah a ban ƙasa mu'jizuna fil ard duk abin da yau kafiran duniya nan suke wallahi kar ku taba tsammanin sun gagari Allah ba da wayan mu nan aka yi abin nan eh, mai sunanta bina tsunami tsunami wata iska ce ta guguwar ruwa cikin teku ta taso wannan hotel hotel ɗin da ake je aka gefen teku na baɗala da ku. Allah ya yi da wata iska gaba ɗaya ta share su shikenan aka ragargaza su iska gaba ɗaya ta tafi da su ba wannan ba yana nuna mana ikon Allah ba yana nuna ikon Allah haka ne ita kanta wannan cutar da aka sauko komai ya tsaya duk ba kuwa bace ta Allah akwai wanda ya gagara ce shi wannan abin da aka bai shafe shi ba kowa sai da ya ji har su 'yan jari hujjan wanda suke da jiragen ruwan da jiragen sama da duk kamfanonin sai da suka ji a jikinsu komai yadda ya tsaya shi yasa Allah ce kada wanda su kafirta su rika tsammanin wai za su gagari Allah a ban ƙasa wa ma'awahumun nar wala bi'sal masir ai makoma su wuta ce in su daina kafircin ba wala bi'sal masir kuma tir da makoma a ce ita ce wutar jahannama gobe kiyama kenan a wata ra Allah cewa la wato la ko. wato la ta taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mahal wa bi'sal mihad cikin surati ali imran kenan Allah ya ce la ta taqallubul ladina kafaru fil bilad waɗannan da suke wacewa a ban ƙasa garuruwa daga can zuwa wancan gari yadda suka ga dama to kada wannan ya ruɗe ka karka damu da wannan mata'un qalil dan jin daɗi ne dan kadan duk wannan waceyawan yau yana faransa gobe na amerika yana rasha yana ina ne can yana da ina ya tafi na ci abin da ya gada ma to wannan yawan wallahi kar ya ruɗe ka kai da ba ka da wannan halin yin hakan mata unkali dan jin daɗi ne ɗan kaɗan sun ma awahum jahannam sannan muddin sun mutu suna kafiran nan makomansu ita ce jahannama wa bisal mihad fir da mashin fiɗa wurin makoma inda za a ce nan ne makwancin mutum a ce nama Allah ya tsare mu da wannan wannan yana nuna mana kenan irin yadda kafirai da abin da suke yan uwa ka daina ruduwa yau ba abin da ke ruduwa matasa sama da wacewa da kafirai suke a duniya sai wani ya ta ganin kamar wani abin burgewa ne suna ta abin da suka ga dama su fanta ma an ba su duk wani komai na duniyar nan ya lamuna zahiran min alhayati duniya duk wani abu na duniya sun san shi amma game da lahira fa ghafiluna aka ce to ashe kaga kai bai kamata ka rudu ba kenan me Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharin wa akharin min dunihim la ta'lamunahum الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم الله مدوك تيتي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ku masu tattali da tanadi gwargwadon abin da ku sami iko na ƙarfi wa mai riba da da kuma tirkakkun dawaki masu harbin iska turhibuna bihi aduwallah wanda za su riƙa firgita da razana makiyan Allah wa aduwakum da kuma makiyanku wa akharina min dunihim da ma wasu can na daban min dunihim wanda ba su ɗin ba duk za su riƙa razana su la ta'lamunahum ku ba ku san su ba Allahu ya'lamuhum Allah shi ya san su wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah duk abin da kuka ciyar wani abu ko menene na alkhairi wato fi sabilillah a tafarkin Allah wajen ɗaukaka addinin Allah yuwaffa ilaikum to za a cika maku ladansa cif cif gobe kiyama wato wa antum la tuzlamuna ku ba za a zalunce ku da komai ba a tauye maku duk abin da kuka ciyar na ɗaukaka addinin Allah to Allah zai cika ladan sa ba za ya tauye maku ba wannan aya Allah ya ce wa idu lahum masadatu min quwwa ku yi masu tanadi malaman tafsiri suka ce lokacin da aka gama yakin badar aka ga yadda aka yi shi kun san yakin badar ɗabi'arsa da ne ta bambanta ta kowace fuska musulmi sun sami nasara ɗari bisa ɗari da su da rashin tanajinsu da rashin shirinsu da komai Allah ya ba su nasara amma an faɗo mana yadda suka suka sami nasara ko da ababen da Allah ya ba su yadda suka zo aka yaƙin da mala'iku aka yi shi ko duk wasu sabubban nasara aka saukan masu to kada muminai su miƙe ƙafa su shantake su ɗauka to fa haka kuma abin zai ta nan gaba kawai ba shiri ba tanadi shi kenan kawai Allah zai ba mu nasara kawai za mu je mu gwabza za a kama la'iku shi kenan mu kawai yanzu ba komai kada si wannan zaton shi yasa sai Allah ya cewa iddu lahum masadati min wancan badar an yi kunci nasara to amma ku yi shiri masu aduwan lai makiyan Allah kafirai kenan duk kafiri da kuke ganin shi makiyan Allah ne kowane alkufuru millatun wahida kafirci aqida guda ce karka bambanta kafirin Najeriya da na Amerika da na China da na ina dukkan su abu guda ne kamar yadda mumini duk inda yake mumini ɗan uwan mumini ne a ko ina yake a duniya zaka ji kana son shi inda yake mumini ne to sai Allah ya ce ku yi tattali masu su masu masabatun abinda kuka sami iko duka min kowa na samun ƙarfi wannan ƙarfin malamai suka ce ko kuma kafin wannan hadisi na manzo sallam da annabi ya fassara kowa ɗin ya ce ala innal quwwata ran ala innal ran a cikin hadisin musulun ku saurara ƙarfi da Allah ke nufi a nan shine ƙarfi na iya harbi ƙarfi na iya harbi harbi zamanin manzo da kibiya ake yi da takobi ake kai sara da mashi ake kai tsira da sauran kayan yaƙi na wancan zamanin to shi irin waɗannan abubuwa suna tafiya yadda zamani ke tafiya yau za a yaƙi ba za a ce irin wancan takobi da mashi da waye da su za a yaƙi ba wannan kuwa irin ta zamanin da kuke da ita to irin ta ake so kuma ku masu tattali domin annabi yadda Allah ya ce ku masa tattalin ƙarfi kafiri bai taɓa saurara ma musulmi sai ya san in ya taɓa shi ba zai bar shi ba dama shi mumini musulmi ba shi ke kai tsokana ba a radda za a tsokana ya zama zai iya kare kanshi to ku masa tattali na ƙarfi ƙarfin aka ce shi shine iya harbi shi yasa annabi ya ce masahabansa su iya harbi wancan zamani harbi da kibiya zuwa ake a koya yadda za ka yi saiti ka ɗana harbi kuma ka samu to yanzu duk an wuce wannan aka zo bindiga aka zo su rocket aka zo su grenade aka zo su yanzu an zo jirgi mara matuƙi kawai kana nan za ka harba jirgi ya tafi inda za shi kana nan kana remote ne shi kana saita shi haka saita shi inda zai kai to yadda suke da shi kuma sai ku kokari ku jina ku ina injiniyoyinmu ina sojojinmu yanzu a ce ko allura haihu ba mu kera ba ko da yake naji an ce sojojin Najeriya ko su ma sun kera jirgi mara matuki ne ko kamar haka ne an ce bara ko gaske ne ko abin nan to lalle abin da ake so dai su musulmai su yi makafirai tattali na ƙarfi a wancan zamanin ana yaƙi ne da dawaki Allah ya ce wa mere ba ilkhairi da dawaki ɗaurarru turkakku masu ƙarfi masu tirenin na yaƙi domin doki tirenin ɗin shi ake yi wajen yaƙi ya zai iya kai hari ya zai gudu bai gaji ba ya zai haƙura da yunwa ya zai haƙura da kishi duka training ake masu don wancan lokacin da su ake yaƙi wasu malaman suna cewa har yanzu har gobe yaƙi da doki ba a gama shi ba ana iya amfani da doki saboda baiwar da Allah ya masa hatta wajen kai hari da iya kai harin saboda ya inganta a cikin hadisi annabi na cewa alkhailu maqudun fi wasi halkai shi doki da kuke ganin shi a wannan ɗan tashi wato akwai alkhairi da Allah ya kulle a wurin yasa doki zaka ga irin barazanar shi da tsallan da yake da inda zai shiga a fagen yaki wa idan babu shi ba zai shiga ba a wancan lokacin ka duba sura aka safarwa wal adiyati dhabaha wal muriyati qadaha wal mughirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasad bihi jam'a Allah ya riƙa rantsuwa da wannan sifofin na doki eh wala adiyati dhabaha Allah ke rantsuwa da dawaki yayin da suke gudu in suna yi zaka ji cikin su yana wani kum kum kum sai suke wannan wannan miƙe kafa wannan motsin cikin Allah ke rantsuwa da shine dhaba wala adiyati dhaba muriyati qadaha da gudun da suke akan duwatsu suna kyasta wuta dokin ya je yana gudu inda kamfa take da daddare wuta za ka ga tana tartsatsi shine Allah ke rantsuwa da shi wal ya ce qadaha wal mughirati subha yake rantsuwa da dawaki masu kai hari lokacin asuba lokacin asuba kafirai sun shagala lokacin su kuma za su ja su je su auka eh fa na bihi Naƙa'a sai su motsar da ƙura su tayar da hargitsi su hargitsa wurin sannan kuma a je a kai hari a fara tsara da suka wancan zamanin manzo kenan sallallahu alaihi wasallam to shine nan Allah ke labarta mana a cikin alqur'ani cewa wa min ribaqil khayl turhibuna bihi sai Allah ya ce aduwa Allah ku rika firgita makiyan Allah da shi a rika dora dawaki to shi dauki ya inganta cikin hadisi annabi yake cewa doki na mutum uku ne lokacin ne to amma nan sai mu dan fassara wancan hadisi ne ko annabi ya ce doki na mutum uku ne akwai wanda yake wato lirajulun ajarun wanda zai aje doki rika samun lada wa lirajulun sitirun wanda zai aje doki zama sitira a gare shi sannan wa ala rajulin wuzrun wanda zai aje doki ya zama shi kuma wuzur akan shi ya zama wato zunubi kawai zai taba shi annabi ya fassara ya ce wanda yake zai zama lada shine wanda zai aje saboda yaki irin wanda su Abdurrahman bin Auf suka aje irin su Usman bin Affan waɗannan dawakin da aka aje kawai saboda zuwa yaki to ka aje su shine ka sami lada da kuma wanda za ka aje saboda kasuwanci ka sawo shi ɗan ƙarami ka kiwace shi girma ka sayar ka sami kuɗi wannan rufin asiri ne ga mai shi annabi ya ce na uku shine wanda zai tanaje shi saboda alfahari kawai zai rika aje shi wato ainihin ribaduwa fakharan an wani wa kawai saboda alfahari a hau a rika takama a rika eh, sune manya a gari saboda a gansu ko kuma saboda niyyar kawai a ce sune wannan alhaki yake samu sada kake ci da shi ba za ka ce kashin shi da ruwan da ya sha da waye kana da lada ba tunda dan alfahari kake shi yasa dole 'yan uwa su rika lura yanzu wanda ake aje doki kawai dan a hau ai sukuwa yanzu har ya zama fitina yara ƙanana za ka ga 'ya'yan masu kuɗi suna zuwa suna hawan doki cikin unguni suna kokarin taka 'ya'yan mutane a ji an ce an sa doka an hana su kuwa cikin gari amma ba a daina ba yara kawai sun hau da alfahari ba wai don wani abin da suke hawa dokin ba dokin da za ka ji kuɗin da yake lamushewa a wata da zai ɗauke su ya ciyar a yau faman da ake na kakani kayi kuɗin da yake ciyar da dawakin ya je ya aiki alheri da su wallahi da fi masa alheri kuma ɗansa ya huta ɗansa ya je kan gare da wannan hawa dokin da zuwa can filin sukuwa da suke su sha ganye ga luwaɗi aka ce yaran suke abubuwa duk na fi tsara irin wannan yaran masu hawa doki abinda ake ta fama da shi kenan ya kamata mu ji tsoron Allah tunda annabi ya ce ma wuzir ne ba yaƙi yake da dawakin nan ba ka ajiye su ta cin kuɗi a banza gara ka sayar da su kuɗin kai aikin alheri wanda zai zama ka ajiya gobe kiyama wannan shine abinda Allah ke gaya mana a nan wurin wato da aka ce a firgita makiyan Allah da wasu na daban aka ce su ne munafukai da aka ce ba ku san su ba munafukai suna nan gefe su kullum so suke ci nasara akan musulmi don kuka firgita kafirai su ma munafukai za su firgita wanda suke Allah ya ce ba ku su ba shi ne ya san su wa ma tun fi komi shay'in fi sabilillah da abin da kuka ciyar fi sabilillah dan Allah yuwaffa ilaikum Allah zai cika muku ladansa ba za a tauye muku komai ba wa antum la tuzlamun Allah ba zai zalunce ku ba shi dama Allah ya haramta maka shi zalunci to ka duba fa a ce zaka wani abu a cika maka ladansa amma ka je ke abin da baka da lada me amfanin yin sa zamanin nan da ake so ka zama mai wayo mai basira me zan sami lada me zan aje ma kaina in ma kasuwa zan yi me zan ci riba ina ne da faduwa ka shiga to yau ga duk aje dawakin nan da barin yara su ta tsalla a cikin unguwa suna ɓata tarbiyyar yara ƙarara mun ji yanzu zunubi yake jawa sannan abin da za ka fi sabilillahi na ɗaukaka addinin Allah ka taimaka ma addini ka taimaka ma bayan Allah Allah zai cika maka lada ba zai taimaka ba to nan ya kamata hankalin ɗan uwa ya dawo a dawo a yi abin da za a sami lada a wurin Allah Allah ya rufa mana asiri abin da mu karanta daidai Allah mana tare a ladan abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh